Hanyar adalci Darasi na sittin da tara Yesu ya nuna isa Salama alaikum, abokai masu sauraro, yana gaida ku cikin sunan Allah, Ubangijin Salama yana son koya fahimta ya kuma miƙa kansa ga hanyar adalci wadda shi da kansa ya kafa, yana son kowa ya sami salama ta ainihi tsakaninsa da Allah har abada. Yau ina jin daɗi mu ci gaba da wa'azin hanyar adalci. Mafi yawan kun san inda muka kai cikin tafiyarmu cikin littattafai masu tsarki, muna duban littafin Bishara wanda ya ba da tarihin labari mai daɗi game da Yesu almasihu, shi ne mai ceto wanda ya shigo duniya domin ya ’yantar da ’ya'yan Adamu daga mallakar Shaiɗan da zunubi da madawamin hukunci. A darussan da suka wuce, mun ga Yesu yana tafiya ko'ina a ƙasar Yahudiya, ya koya mu taro, ya warkar da marasa lafiya, saboda haka babban taron jama'a suna binsa, amma galibin shugabannin addini suna jin kishinsa. domin ba su iya ƙaryata hikimar maganarsa ba, ba su iya musun mu'uziza da ya aikata ba. Yau za mu ci gaba cikin bishara, mu ga yadda shugabannin addini sun yi adawa da Ubangiji Yesu game da ranar hutawa, wato ran Asabar. Asabar rana ta bakwai ga mako, ranar da Allah ya ba Yahudawa domin hutawa. bayan da sun yi aiki kwana shidda, amma shugabannin addini na wancan zamani, wato farsawa, sun soki Yesu da taka dokar ranar hutu domin ya yi ayyukan alheri bisa ran Asabar. Sun ɗauki wannan hujja ne su ɓata sunansa domin ba su same shi da laifi su kai ƙararsa ba. Bari mu karanta bishara ta hannun Mati Sura goma sha biyu, littafi ya ce, A lokacin nan a ranar hutun Yahudawa, wato Asabar, Yesu ya bi ta gonakin alkama, almajiransa kuwa suna jin yunwa, sai suka fara cire tsabar alkama suna ci. Da farisawa suka ga haka, sai suka ce masa, ka gani almajiranku suna abin da doka ta hana a yi a ranar hutu, sai ya ce musu, Ashe, ba ku karanta abin da Dauda ya yi ba lokacin da shi da abokan tafiyarsa suke jin yunwa, yadda ya shiga wurin da ake sujada, ya ci burodin da aka keɓe, wanda bai kamata ko shi ko abokan tafiyarsa su ci ba, sai dai firistoci kawai. ko ba ku karanta a cikin dokar Musa ba, yadda firistoci suke karya dokar ranar hutu a haikali, kuma bai zama sun yi laifi ba, ina gaya muku ga wanda ya fi haikali a nan. Amma da kun san abin da wannan ayar take nufi, wato, jin nake so ba haɗaya ba, da ba ku ga marasa laifi da laifi ba. gama Ɗan Mutum Ubangiji ne har ma da ranar hutu. Yesu yana da ɗaruruwan sunaye da makamai a littattafai masu tsarki, sau da yawa ya mori makamin nan game da kansa, wato ɗan mutum. Wannan suna, ɗan mutum, ya tuna mana yadda almasihu ya ƙasƙantar da kansa, ya zama da jikin ɗan adam. ya kuma bayan ɗaukakarsa, domin ɗayan nan da ya ƙasƙantar da kansa ya zama mutum, shi ne wanda yake da dukan iko da hukunci bisa kowane ɗan adam. Ku yi tunani bisa wannan, kalma da ruhu da iko da ɗaukakar Allah ya shigo duniya ya ɗauki jikin mutum, hakika Yesu almasihu ɗan mutum ne. da Ubangijin ranar hutu, da Ubangiji bisa dukan komai, amma Farsawa ba su yarda haka ya yake ba, ba su karɓe shi ba. Bari mu ji abin da ya faru bayan wannan, littafi ya ce, bisa gamati Sura ta goma sha biyu, sai Yesu ya bar wurin ya shiga majami'arsu, akwai wani mutum a wurin mai shanyayyen hannu, sai suka tambaye su suka ce, Doka ta yarda a yi warkarwa a ranar hutu? Sun yi wannan tambayar ne don su same shi da laifi, sai ya ce musu, A ce, ku yana da tunkiya ɗaya tak sai ta faɗi cikin rami a ranar hutu, mai tunkiyar ba zai fitar da ita ba? Ai, mutum ya fi tunkiya daraja sosai. saboda haka ba a hana yin aikin kirki a ranar hutu ba, sai ya ce wa mutumin, Miƙo hannunka, sai ya miƙo, nan da nan sai hannun ya warke, ya zama kamar ɗayan hannun. Amma farisawa suka fita suka yi shawara yadda za su kashe Yesu, da Yesu ya gane haka sai ya bar wurin, mutane da yawa suka bi shi. ya kuwa warkar da su duka. Mun ga yadda Farisawa sun caji Yesu da laifi domin bai kula da al'adunsu ba, ga munafucin waɗannan shugabannin addini ba su ji tausayin masu jin yunwa da masu ciwo ba, kawai suna ƙoƙari su tilasta jama'a su gaskanta cewa al'adunsu sun fito daga wurin Allah. Wato, in ji su, Allah ya hana a yi aikin kirki a ranar hutu, amma Yesu ya san muguntar da ke cikin zukatansu, ya tuna musu da faɗin Allah cikin littattafai cewa, Amma da kun san abin da wannan ayar take nufi, wato, jinƙai nake so, ba haɗaya ba, da ba ku ga marasa laifi da laifi ba, gama ɗan mutum Ubangiji ne har ma da ranar hutu. Mu ci gaba cikin nasin, Mati Sura sha biyu, sai aka kawo masa wani beben makaho mai aljani, Yesu kuwa ya warkar da shi, har mutumin ya yi magana ya kuma iya gani. Mutanen duka suka yi mamaki suka ce, Shin, ba wannan shi ne ɗan dauda ba? Amma da farisa suka ji haka, sai suka ce, Ai, da ikon ba wato, Shaiɗan, sarkin aljanu ne, wannan mutumin yake fitar da aljanu. Da yake Yesu ya san abin da suke tunani sai ya ce musu, Duk mulki da ya rabu kashi biyu suna gaba da junansu, mulkin ba zai tsaya ba, kuma gari ko gidan da mutane ba sa shiri da junansu ba zai tsaya ba. Idan aljanu daga mulkin Shaiɗan suna fitar da juna, Shaiɗan yana faɗa da kansa kenan. To, yaya mulkinsa zai tsaya, idan ko da ikon Ba'alzabu nake fitar da aljannu, to, almajiranku fa, da ikon wa suke fitarwa, almajiranku ne za su yi muku shari'a a kan wannan, idan ni kuwa da ikon Ruhun Allah nake fitar da aljannu, ashe mulkin Allah ya zo maku kenan. Yohana Sura biyar Bayan wannan, Yesu ya tafi Urushalima domin wani bikin Yahudawa, a Urushalima kuwa akwai wani tafkin ruwa wanda aka kewaye shi da rumfuna guda biyar, da Yahudanci ana ce da shi Batasda, wannan tafki yana kusa da ƙofar tumaki ne, a rumfunan nan ne marasa lafiya da makafi da guragu da shanyayyu da yawa sun saba kwanciya suna jira a motsa ruwan, don a lokaci-lokaci mala'ikan Ubangiji yakan sauko ya motsa ruwan, duk wanda ya fara shiga, bayan an motsa ruwan, sai ya warke daga duk irin ciwon da yake da shi. A nan kuwa akwai wani mutumin da ya shekara talatin da takwas a cikin rashin lafiya, da Yesu ya gan shi kwance, ya kuma san mutumin ya daɗe da wannan ciwo, sai Yesu ya ce wa mutumin, Kana so ka warke? Mai ciwon ya amsa masa ya ce, Mai girma, ai, ba ni da wanda zai taimake ni in shiga tafkin lokacin da aka motsa ruwa, idan na yi ƙoƙari in shiga, sai wani ya riga ni, sai Yesu ya ce masa, Tashi, ka ɗauki makka, ka yi tafiya. Nan take mutumin ya warke, ya kuma ɗauki masa ya yi tafiya. Wannan abin ya faru a ranar hutun Yahudawa ne, wato Asabar, saboda haka Yahudawa suka ce wa mutumin da aka warkar, Yau a ranar hutu ne, kuma bisa ga dokarmu ba daidai ba ne ka ɗauki tabar makka sai mutumin ya amsa musu ya ce, Ai, wanda ya warkar da ni, shi ne ya ce mini, in ɗauki tabar mata in yi tafiya. Suka tambaye su suka ce, Wane ne wannan mutum da ya ce, Maka ka ɗauki tabar maka, ka yi tafiya? Mutumin da aka warkar ɗin wa bai san wane ne ma ya warkar da shi ba, domin akwai mutane da yawa a wurin, kuma Yesu ya ɓace cikin jama'a. Bayan ɗan lokaci, Yesu ya same shi a cikin haikali ya ce masa, Ka gafa, ka warke, to, ka daina yin zunubi don kada wani abu da ya fi wannan muni ya same ka. Sai mutumin ya tafi ya gaya shagabannin shugabannin Yahudawa cewa, Yesu ne ya warkar da shi, saboda haka suka fara tsananta wa Yesu. don dai yana yin irin waɗannan abubuwa a ranar hutu. Sai Yesu ko ya ce musu, Ubana yana aiki har yanzu, ni ma ina yi. Wannan magana kuwa ya sa Yahuda suka ƙara nema su kashe Yesu suka ce, Ba don ma ya karya dokar ranar hutu kawai ba, amma ya ce, Allah Ubansa ne, wato ya mai da kansa daidai da Allah kenan. bari mu ɗan dakata a nan, don mai shugabannin addini sun tsananta Yesu sun nemi su kashe shi, ko ya zama saboda Yesu ya warkar da mutumin a ranar hutu ne, ba shi ne ainihin dalili ba, suna neman su kashe Yesu domin ya ce Allah ne Ubansa. ba su iya karɓar Yesu tamkar almasihu wanda ya fito daga gaban Allah ba, saboda haka suka tumanci Yesu da saɓo, suna son su hallaka shi, amma littafi ya ce, bisa ga har yanzu inda muke Yohana Bishara Sura ta biyar, sai Yesu ya amsa musu, ya ce, Hakika ina gaya muku, ɗan bayan komai shi kaɗai, sai dai abin da ya ga Uban yake yi, domin duk abin da Uban yake yi, shi ne ma ɗan yake yi, gama Uban yana ƙaunar ɗan, yana kuma nuna masa duk abin da shi kansa yake yi, har ma zai nuna masa ayyuka da suka fi waɗannan, domin ku yi mamaki, kamar dai yadda Uba yake tada da matattu ya kuma raya su, haka ma ɗan yana ba da rai ga dai duk wanda ya ga dama, Uba kuma baya yin wa kowa shari'a, amma ya ba ɗan ikon yin dukan shari'a. domin dukan mutane su girma ɗan, kamar yadda suke girma uban, duk wanda baya girma ɗan baya girma uban da ya aiko shi kenan. Hakika ina gaya muku, duk mutumin da yake jin maganata yana kuma ba da gaskiya ga wanda ya aiko ni, yana da rai na har abada, ba za a yi masa hukunci ba, ya riga ƙetare mutuwa zuwa rai. idan na yi wa kaina shaida, to, shaida ta ba gaskiya ba ce, amma akwai wani wanda yake yin shaida a kaina, na kuwa san shaidar da yake yi a kaina gaskiya ce, kun aiki mutane wurin Yahaya, shi ko ya shaida muku gaskiya, duk da haka ban dogara ga shaidar mutum ba, na dai faɗa haka ne domin ku sami ceto. Yahaya fitila ne mai ci, mai haske kuma, kun kuwa yarda ku yi farin ciki sosai da haskensa a ɗan lokaci kaɗan, amma ina da tawa shaida a kaina wadda ta fi shaidar da Yahaya ya bayar game da ni, abubuwan da nake yi, waɗanda Ubana ya bani in yi, su ne abubuwan da suka zama shaida shaidata, cewa Uba ne ya aiko ni. Uban kuma wanda ya aiko ni, shi da kansa ya zama shaidata, ba ku taɓa jin muryarsa ba, ba ku kuma taɓa ganin yadda yake ba, maganarsa ba ta zama a zuciyarku, domin ba ku ba da gaskiya ga shi wanda Uba ya aiko ba, kuna binciken rubutattun maganar Allah don a tsammaninku za ku sami rai na har abada a cikinsu. waɗannan rubutattun maganar Allah kuwa su ne suke ba da shaida a kaina, amma duk da haka kun ƙi zuwa wurina ku sami rai, ba na karɓan yabo daga wurin mutane, amma fa na san ku, na kuma san cewa ba ku da ƙaunar Allah a cikin zukatanku, na zo a cikin sunan Ubana, ba ku karɓe ni ba, amma idan wani ya zo cikin sunan kansa za ku karɓe shi. to, yaya za ku ba da gaskiya bayan kuna ƙoƙarin samun yabo daga junanku, amma ba kuwa ƙoƙarin samun yabon da yake fitowa daga wurin Allah, wanda yake ɗaya kaɗai? Kada ku yi tsammanin zan kai ƙaran wurin Uba, akwai mai kai ƙaranku shi ne Musa, wanda kuke tsammani zai taimake ku. da a ce kun ba da gaskiya ga Musa, da kun ba da gaskiya gare ni, don Musa ya rubuta game da ni, amma in kuwa ba ku gaskanta da abin da ya rubuta ba, ta yaya za ku gaskanta da ta? Ko kun ji yadda Ubangiji Yesu ya tsauta ma waɗanda suke son kashe shi, ya faɗa masu duk wanda ya ƙi karɓan almasihu wanda Allah ya aiko daga sama, yana in karɓar shaidar ayyuka masu ban mamaki na almasihu da maganarsa, yana kuma ƙin karɓar shaidar annabi Yahaya, da shaidar annabi Musa, da shaidar littattafan maganar Allah, a taƙaice wanda ya ƙi karɓan almasihu yana ƙin karɓan Allah kansa, wanda bai girmama ɗan ba ya girmama uban wanda ya aiko shi. ƙin magana da ikon Yesu ya zama daidai da ƙin magana da ikon Allah, domin Yesu ne ainihin kalmar Allah, wanda Allah ya danƙa masa dukan shari'a da iko. Duk wanda hakika ya gazganta Allah da annabawansa zai kuma gazganta Yesu ne almasihun da ya fito daga sama, domin annabawan Allah duka sun yi shaida a kansa waɗanda suka san littattafan annabawa sun kuma gazganta su, sun gazganta Yesu ɗan Maryamu shi ne wanda Allah ya zaɓa ya zama mai ceton duniya. Ita ce ma'anar maganar Yesu ga shugabannin addini sa'an da ya ce, Kuna ta binciken rubutattun maganar Allah, don a tsammanin ku za ku sami rai na har abada a cikinsu, waɗannan rubutattun maganar Allah kuwa su ne suke ba da shaida a kaina, amma duk da haka kun ƙi zuwa wurina ku sami rai, kada ku yi tsammanin zan kai ƙarar ku wurin Uba, akwai mai kai ƙarar ku, shi ne annabi Musa, wanda kuke tsammani zai taimake ku, da a ce kun ba da gaskiya ga Musa, da kun ba da gaskiya gare ni, don Musa ya rubuta game da ni, amma in kuwa ba ku gazganta da abin da ya rubuta ba, ta yaya za ku gazganta da ta. Gaskiya ya kamata kowane mai mai da hankali ga zancen nan, domin Allah yana son ya haskaka cikakkiyar ma'anarsa gare mu, Allah yana son gaskiya ta zauna a zukatanmu, idan mun ce muna ba da gaskiya ga annabawa, to ya kamata mu ba da gaskiya ga wanda sun yi shaidarsa. wato Yesu almasihu. Abokai, yau ina barinku da wannan tambaya, ko lalle hakika kun ba da gaskiya ga annabawa? Da yawa suna maza maza su karɓi shaidar mutum guda, amma abin mamaki kaɗan ne suna gaskantar tabbatacciyar shaidar annabawan Allah masu yawa, waɗanda suka rubuta littattafai masu tsarki kaifa, kefa, ka gaskanta annabawa? Abokai masu sauraro, za mu yi ban kwana yau, domin lokacinmu ya ƙare, muna gayyatar ku ku saurari darasi na gaba inda za mu ci gaba da rayuwa mai ban shawa ta Yesu almasihu. Allah ya sa muku albarka yayin da kuna yin tunani akan abin da Ubangiji Yesu ya faɗa ma Farisawa. amma in ba ku gaskanta da abin da annabi Musa ya rubuta ba, ta yaya za ku gaskanta da magana ta? Yohana Sura biyar aya arba'in da bakwai Allah ya taimake mu, amin.